karfe biyar agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, hudu kenan agogon TU da Ghana. Sashen Hausa na Radio France International ke magana kan mita goma sha shida. Ahmad Abba. Masu sauraro, Assalamu alaikum. Barkanmu da kasancewa da ku cikin shirma na yamma. Ga wasu daga cikin kanan labaran da za a je. A Najeriya al'ummar makowa da ambaliyar ruwa ya rutsa da su sun koka kan mummunar yanayi da suke ciki yayin da mataimakin shugaban kasar Kashim Shettima ya ziyarci yankin tare da bada kunshin tallafin gwamnati na naira biliyan biyu da kuma abinci. Bankin Duniya ya baiwa Nijar dala miliyan ɗari 400 domin gudanar da ayyukan hanyoyi. Majalisar Ɗinkin Duniya ta buƙaci gudanar da bincike kan manyan kaburbura da aka gano a wuraren da ake tsare da bakin haure. Shugaban Amurka Donald Trump ya sanar da hana 'yan wasu kasashe sha biyu shiga Amurka yayin da yau mahajjata ke tsayuwa Arafa wanda ke zama ginshiki na aikin hajji. Ga labaran bi da bi. A Najeriya mako guda bayan aukuwar iftila'in ambariya a garin Makwa da ke jihar Neja inda ake ci gaba da aikin neman mutane da suka bace. galibin waɗanda suka rasa muhallansu sun ki amincewa da zaunawa a sansani da aka samar musu inda suka bukaci da a samar musu muhalli masu zaman kansu na dindindin wakilinmu ismail karatu abdullahi na ɗauke da ƙarin bayani galibin waɗannan mutane a yanzu haka na ci gaba da zama ne a filin gidajensu wasunsu kuwa na gidajen 'yan uwansu ne yahaya abubakar ya bayyana dalilinsu na kin zama a wannan sansani lalle gwamnati ta yi kokari sa mana sansani amma gaskiya mutane dama a cikinmu ba su zama wurin saboda muna buƙatar gwamnati ta sa mana muhalli ne na dindindin ba zama sansani ba a ɓangaren abinci kuwa har yanzu akwai wasu da ke kukan cewa tallafi bai kai kansu ba malama ramatu suleiman ɗaya ce daga cikin su duk rabon gara ake allah bai cishe ba gaskiya ba mu samu ba ko ɗaya daga cikin fannin abinci ko kamiya ko manja ko menene ba mu samu ba dangane da batun muhalli a ziyarar da mataimakin shugaban ƙasa kashim shatima ya kai garin na makwa jiya laraba ya bayyana cewa gwamnatin tarayya ta ware naira biliyan biyu da domin sake gina gidajen da ruwa ya rusa da waɗannan mutane ibrahim shehu usman ya ce sun samu ƙwarin gwiwa na biyan buƙatar su a ziyarar da mataimakin shugaban ƙasan ya kai domin ya muna alkawari za a gina mana gidaje amma dai a yanzu gaskiya mun tagayyara saboda ko gidajen da muke dan zuwa mu dan yi squatting na dan lokaci an fara gajiya da mu waɗanda ambaliyar ta shafa sun buƙaci gwamnati da idan ta tashi samar musu da muhallin ta sama musu a wani wuri da hankalinsu zai fi kwanciya ba a wannan unguwa ba kuma ismail karatu abdullahi abuja arfa hausa To hamshakin attajirin nan na Amurka Bill Gates ya nuna damuwarsa kan kuɗi da Najeriya ke warewa fannin kula da kiwon lafiya cikin kasafin ƙasar da cewa bai wadatar da wajen biyan bukatun ɓangare na kiwon lafiya. shugaban gidauniyar GATE ya bayyana haka yayin wani taro manema labarai a lagos ranar laraba gabanin wani taro da gidauniyarsa ta shirya a najeriya mr GATE ya ce karancin kudade da ake kashewa a fannin kiwon lafiya na daga cikin dalilai da suka sa najeriya ta kasance ƙasa ta biyu a yawan mace-macen mata da ƙananan yara kafin da kuma lokacin haihuwa a duniya Masana a sha'anin tsaro sun bayyana shakkunsu a game da tsarin gina katanga a kan iyakokin Najeriya da makotanta don magance matsalar tsaro da kasar ke fama da ita yanzu haka kamar yadda hafsan hafsoshin tsaron ƙasar ya ba da shawara. Dr. Kabiru Adamu shugaban cibiyar nazari da kuma bincike kan sha'anin tsaro da ake kira wato Beacon Security and Intelligence a Najeriya ya bayyana fahimtarsa a game da wannan yunkuri. girman iyaka da Najeriya take da shi da wayansu kasashe kilomita ne dubu hudu da ɗari hudu da saba'in da bakwai. Ban san wata ƙasa ba wadda ta gine katanga komai ko kuɗinta wadda ya kai yawan tsayin wannan. Abu na biyu shin menene tasirin wannan ginin in an yi shi. Na farko dai ba wani shaidu na tsaro wanda ya nuna cewa gine katanga yana hana gaggagaggan barayi Eh, irin wayannan na ƙasa da kasa wanda ake cewa organized eh, criminal har da 'yan ta'adda eh, hana shigowa da abin da suke son shigowa na mu tunanin in aka inganta irin musayar bayanai da musayar haɗin kai tsakanin ƙasashen zai fi tasiri bisa ga saka irin wayannan kuɗaɗen na uku shine zai shafi irin dangantaka na kud da kud da misali yanzu ka duba ƙasar Nijar da Nigeria akwai jihohi bakwai da arewacin Najeriya wayanda kusan yan uwa ne da kasar Nijar sai a ce a zuwa gina katanga tsakanin su da shi to kaga wannan zai shafi alaka zai shafi dangantaka kuma ba na tunanin zai haifar mu kasashen biyu uwa mai ido Dokta Kabiru Adamu kenan kuma sai a biyo mu nan gaba kaɗan domin jin cikakkiyar hirar da muka yi da shi kan wannan batu. gwamnan jihar borno farfesa gana umara zulum ya jinjina wa dakarun sa kai na civilian jtf mafarauta da 'yan banga da suka kashe wani kwamandan iswap abu fatima da wasu baradansa biyu a jihar zulum ya yaba mayakan sa kai din ne lokacin da ya ziyarci wasu al'ummomin yankin arewacin jihar musamman karamar hukumar kukawa don karfafawa gwiwar jami'an tsaro da ke fuskantar tsanantar hare-haren boko haram a baya-bayan nan hakan na zuwa ne yayin da rahotanni ke cewa rundunar sojin najeriya ta yi nasarar hallaka wasu fitattun kwamandojin iswa biyu ya muhammad da abu dauda a dambuwa da ke jihar borno adadin 'yan asalin kasashen afirka ta kudu da sahara da algeria ta tisa su zuwa jamhuriyar niger ya zarta dubu goma sha shida daga watan afrilu zuwa yau kamar dai yadda alkalma suka tabbatar nura ado suleiman na dauke da karin bayani babban manufar da aka sa a gaba to na gani mun san samu tangardan na'ura rotonni daga mali na cewa yanzu haka sojojin ƙasar na fafatawa ta sama da ƙasa da mayaƙa masu ikirarin jihadi waɗanda suka kai hari wani sansanin soji a kudancin ƙasar kamfanin dillancin labaran afp ya nakalto rundunar sojin mali na cewa jiragen saman yakin sun kai ɗauki ne barikin soji na mahu da ke yankin sikaso wanda ya fuskanci harin 'yan ta'adda da safiyar yau mayaka masu ikirarin jihadi sun tsananta kaifar maki sansanin sojin mali da makwabciyarta burkina faso a baya-bayan nan to kasar niger da bankin duniya sun rattaba hannu akan wata yarjejeniyar kuɗi miliyan dubu biyu da arba'in na sefa don kyautata hanyoyin kasar wannan rattaba hannu da aka yi tsakanin firaministan ƙasar da Nijar Muhammad wato na Nijar Muhammad Ali Lamin Zen da wakilin bankin duniya a Nijar Hassan fritas. don inganta hanyoyin kasar a iya cewa ɗorewar wata sabuwar hulɗa ce tsakanin kasar ta Nijar da Bankin Duniya da aka dakatar bayan juyin mulki da sojoji suka yi. Ibrahim Malam Cilo na dauke da ƙarin bayani. Babban manufar da aka sa a gaba a wajen rattaba hannu akan waɗannan kuɗaɗe dai shine don gyara hanyoyin ƙasar musamman ma wadda ke tashi tsakanin Zandar da Maraɗi mai tsawon kilomitar 232 da kuma sauran waɗansu hanyoyin karkara masu tsawon kilomitar 525. ba rattaba hannun firayim ministan kasar ta nijar muhammad ali lamin zan ya ce za a cicira aiki ne kashi-kashi don ba da dama ga kamfanonin cikin gida su su samu aiki Premier na Nijar ya yaba da tallafin da Bankin Duniya ta bada wanda zai taimaka ma kasashe da suka ɗauki turbar samun cikakken 'yancin kansu tabbatar da manyan ayyuka. Inda ya kara da cewa kasar Nijar na da fadin gaske sai mun iya kokarin mu wajen haɗe hanyoyi don ba da damar safara ga 'yan kasa cikin nutsuwa. da haka za mu yi dukkan iya kokarin mu domin mu haɗe yankunan ƙasar baki ɗayansu da ma sauran ƙasashe makwabta na IOS gwargwadon mu. a nashi waje wakilin bankin duniya a nijar mr hans freitas ya ce wannan mataki mun yi shi ne da bunƙasa tattalin arziki da ba al'umma damar isa inda suke so a lokaci kuma cikin sauki don a cewar shi wannan aiki zai shafi 'yan ƙasar nijar miliyan goma sha shida to kamar yadda kuka ji uh, adadin 'yan asalin kasashen afirka da kudu da sahara algeria ta da algeria ta kisa kiyarsu zuwa jamhuriyar nijar ya zarta dubu goma sha shida daga watan Afrilu zuwa yau kamar yadda dai alkalma suka tabbatar. Ga rahoton Nura do Suleiman. 'Yanci ranin waɗanda suka hada da 'yan Nijar da na kasashe masu makotaka da ita da kuma na sauran sassan nahiyar Afirka ne, kuma mafi yawansu na kan hanyarsu ta zuwa Turai ne kafin jami'an tsaron Algeria su cafke tare da ta su zuwa kan iyakarta da jamhuriyar Nijar. tsakanin ɗaya zuwa biyu ga wannan wata na yuni mutane 1,466 ne algerian ta jibge a garin asamaka da ke jihar agadas 688 'yan asalin kasashen afirka ta kudu da sahara ne sai kuma 239 dukkaninsu 'yan nijar ayari na biyu na 'yanci ranar an jibge su ne ranar litinin da ta gabata wanda kuma cikinsu akwai 'yan nijar 778 kuma 222 kananan yara ne da aka yi su cikin manyan motoci guda 13 zuwa kan iyakar kasashen biyu a cikin watan mayun bana kawai algeria ta koro sama da mutane 8,000 zuwa nijar 5,287 'yan kasar ta nijar ne sai wasu 2,799 da suka fito daga sauran kasashen afirka An gaida Nura Ado Suleiman. Kuna sauraron labaran ne daga sashen Hausa na Radio France International kuma kuna iya kallon bidiyon wannan labarai kai tsaye a shafinmu na Facebook. Ofishin kare hakkin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya ya bukaci a gudanar da bincike mai zaman kansa bayan da aka gano wasu manyan kaburbura a cibiyoyin da ake tsare da mutane a Tripoli babban birnin Libya. Nasiru Sani na ɗauke da ci gaban labaran. Majalisar Ɗinkin Duniya ta bayyana kaduwarta bisa yadda aka tauye haƙƙin bil'adama da aka gano a cibiyoyin da ake garkame mutane na gwamnati da masu zaman kansu ƙarƙashin wata cibiya a ƙasar ta Libya. An kafa cibiyoyin ne domin tabbatar da doka da oda bisa shirin majalisar shugaban ƙasa da ta hau mulki a shekarar 2021 ƙarƙashin gwamnatin haɗin kan ƙasa ta Abdulhamid da Baiba tare da goyon bayan Majalisar Ɗinkin Duniya. Kasar ta Libya dai na ɗaya daga cikin ƙasashe masu arzikin man fetur a yayin da ta faɗa cikin wani yanayi na taɓarɓarewar doka da oda a shekarar 2011 bisa goyon bayan ƙungiyar tsaro ta NATO. A yayin da aka fuskanci wata tarzoma da ta yi sanadin kawar da gwamnatin shugaba Muhammad Gaddafi. Rikicin da ya sanadin rarrabuwar kai a tsakanin ɓangaren gabashi da yammaci da ke yaƙi da junansu sannan hukumar kare haƙƙin bil'adama ta majalisar ɗinkin duniya ta bayyana cewa cin zarafai da gallaza wa mutane da aka gano a cibiyoyin ya tabbatar da laifin da ake zargin su da aikatawa a waɗannan wurare an gaida nura wato Nasiru Sani hukumar agajin abinci ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta bayyana fargaba game da yadda lamarin tsaro ke ci gaba da lalacewa a yankin Darfur da ke Sudan inda ko a cikin makon nan sai da 'yan bindiga suka yi wa ayarin motocin abincin agaji na majalisar kwantan bauna tare da kashe jama'anta akalla biyar sannan kuma suka kona motoci da abinci lenny kingsley ita ce mai magana da yawon hukumar ta WFP ga abin da take cewa dangane da lamarin. Wannan wani muhimman taimako ne da ke kan hanyarsa ta zuwa alfashir wanda ya isa biya bukatun mutane dubu saba'in da shida da suka makale a wannan gari. Ana fama da tashin hankali a nan. Dukkanin bangarorin biyu sun san yanayin wurin da waɗannan ayar motoci suka nufa. Dole ne su mutunta dokokin jin kai na ƙasa da ƙasa da kuma kare waɗannan ayar motoci. To tsohon shugaban kasar Zambia Edgar Lungu wanda ya kwashe kusan shekaru bakwai yana mulkin kasar har zuwa shekarar 2021 ya rasu yau Alhamis a wani asibiti da ke Afirka ta kudu yana da shekaru 68 kamar yadda wato jam'iyyarsa da iyalansa suka sanar. Kamar yadda aka ji a kanan labaran shugaban Amurka Donald Trump ya rattaba hannu kan wani sabon umarni da ya soke shigar baki daga kasashe sha biyu tare da takaita shigar 'yan wasu kasashe bakwai daga shiga cikin kasar kina matsayin wani matakin dakile matsalar tsaro kasashe da wannan mataki ya hau kansu sun hada da afghanistan da chadi da kuma congo da equatorial guinea da eritrea sannan sai haiti da iran da libya da myanmar kana somalia da sudan da kuma yemen Ga kaɗan daga cikin jawabin shugaban na Amurka. Harin baya-bayan nan da aka fuskanta a Boulder da ke Colorado ya nuna irin bala'in da ya shigo kasarmu saboda shigowar wasu baƙi da ba a tantance su yadda ta kamata ba da kuma shigowar wasu baƙi na wucin gadi da ke zarce wa'adin lokacin da bizar su ta kunsa na iya zamansu a ƙasar. ba ma bukatar su abu ne mai sauki ba za mu bude kofa barkate ga ko dan wace ƙasa ba kuma ba za mu sake yarda da duk wanda zai shigo amurka ba tare da an tantance shi ba sannan ba za mu yarda da barin waɗanda ke shigowa amurka don su cutar da ita ba hakanan babu abin da zai hana mu yin duk abin da ya kamata wajen kare amurka kalaman shugaban amurka a yanzu haka to alhazai kusan miliyan biyu daga kasashen duniya na tsaka da aikin haji a kasar saudiya inda suka yi yini a tsayuwar arafa kenan aikin haji da abana ya samu sabbin soye-soye sannan ga tsananin zafin rana da ake kadawa wasu daga cikin mahajjatan sun bayyana mana halin da ake ciki mamadu Kuri gare Ari daga Difa farkon zuwa na ne aji yanda ake gayi na danna akwai sauyi da yawa kahin mu zo mina muna jin labarin mina wallahi zuwa na mina na gani kamar wani karamin birni ne daga cikin yankin makka yanda aka tsara guri arfa duka kashi inda muke ma duka gazon ne dakuna duka klimatize ne ka gana mutane suna nan suna kula da mu tunda muka huto da aikin haji yanzu mu ne ba mu kashe rayal guda ba yanzu dai akwai zahin amma an ɗauki mataki da alhazai suna nan an tuka cikin ruhuna masu sanyi inda suke gudanar da ayyukansu a cikin kwanciyar hankali alhamdulillahi tsari na aikin hajji an kawo sauyi fiye da yadda ba a tsammani wasu mahajjata a ƙasar saudiya labaran daga sashen hausa na radio france international kuka saurara Lokaci ne na labaran wasanni kai tsaye muna tare da Shamsiya Haruna. barka da aiki ahmad abba tawagar kwallon kafar portugal ta samu nasarar tsallakawa wasan karshe a gasar uefa nations league mm. bayan da ta samu nasara akan jamus da cibi da daya a wasan da suka yi a daren jiya to dan wasan tsakiya na jamus florian wits ne ya fara jefa kwallo a ragar portugal mintoci kaɗan bayan dawa daga hutun rabin lokaci mm. sai dai a cikin minti na 63 francisco ya farke kwallon mintuna biyar kuma ah, cristiano ronaldo ya zira kwallo ta biyu to wannan kwallo ce ta sanya adadin kwallayen da ronaldo ya ci wa kasarsa suka kai 137 a hmm. wasanni 220 da ya buga mata sannan kuma ya zama dan wasan da ya fi zira kwallo a kaka guda a gasar ta uefa nations kenan inda yake da bakwai hmm. a yanzu dai kwallayen ronaldo sun kai 937 adadin da babu wani dan wasa da ya taba kaiwa a baya dai ronaldo ya yi rashin nasara a dukkanin wasannin da ya tunkari jamus wannan kuma ce nasararsa ta farko a kanta. Eh. to a abba portugal wacce ita ce ta fara lashe wannan gasa a shekarar 2019 a yanzu haka tana dakon ɗaya daga cikin kasashen spain da faransa waɗanda za su fafata a daren yau ita wannan gasa ta kasashen turai mm. kuma wannan wasa za su yi shi ne a filin wasa na stuttgart arena da ke kasar jamus da misalin karfe 9 agogon gmt na daren yau kenan a shekarar 2021 ne spain mai rike da kambun gasar ta rashin nasara a hannun faransa a wasan karshe na wannan gasa Mm. to spain dai ta doke netherlands da cibiyar da hudu a bugun penalty bayan da suka tashi wasan dab da na kusa da na karshe da cibiyar da biyar a jimillar wasanni biyu kafin ta zo wannan mataki inda ita kuma faransa ta je bugun penalty da hakan ya bata damar tsallakawa gaba bayan karawata da croatia da aka yi ras din da ci biyu da biyu mm. wato jimillar wasanni biyu ne aka samu wannan canjar din saboda croatia ta yi mata ci biyu da nema da bayan karbar bakuncin da ta yi inda ita kuma faransa ta yi ramuwar gayya a nata gidan kenan eh, to anan sun ba fe eh, da <laughs> ai <laughs> wato nan da yan mintuna kaɗan za a fara wasan sada zumunci tsakanin tawagar ƙasar mali da takwararta ta jamhuriyar demokradiyyar congo a birnin orleans na ƙasar faransa mm. da misalin karfe shida daidai agogon gmt nan kuma idan muka je ga bangaren tennis wato novak djokovic ne ya samu nasarar doke abokin sa alexander verev a gasar french open eh. abin da ke nuna cewa wannan dan wasa na gab da ƙara samun kambun grand slam a mm. karo na 25 kuma wannan dan wasa haka ya bashi damar kaiwa wasan karshe na gasar bayan da ake sa ran zai fafata da Janik Sina dan kasar Italiya mm. Djokovic wanda ke neman kambun gasar grand slam karo na 25 kamar yadda muka ce ya yi rashin nasara a wasan farko amma kuma sai ya farfado akan Zverev a karawar da suka yi da ci 4 da 6 6 da 3 6 da 2 6 da 4 a birnin Paris na Faransa ya dade yana jan zarin sa kamar yadda kika bayyana Ronaldo shi ma kin ga ya dade shi ma yana ci wanataka eh za mu je ne ga sharhin jaridu kuma muna tare da abi da shu'aibu barka da warhaka ahmed yar mutan baraza jaridar daily trust da ake wallafa a najeriya hmm. ta rawaito labarin da ke cewa jihohi sun tashi tsaye domin dakile ambaliyar ruwa saboda gargadin da gwamnatin tarayya ta yi hmm. game da iftila'in ambaliyar ruwa da ya yi barna a karamar hukumar makwa a jihar neja eh. a cewar jaridar a jihohin ogun da ikiti kuwa za a fara rushe gine-gine ne da ake yi ba bisa ka'ida ba hmm. da ke kan hanyar ruwa yayin da a jihar akwa ibom da zamfara kuma an kafa kungiyoyin aiki don sa ido kan lamarin hmm. daily trust ta rawaito cewa gwamnonin jihohin anambra da kaduna da kuma taraba sun kafa sansanonin gaggawa don magance wani iftila'in da ka iya faruwa ruwa duk shekara sai an yi amma kuma matakan da ake ɗaukawa ba sa gamsarwa yawa to yanzu kuma su kansu al'umma ya kamata a ce su ma suna ɗaukan matakan wanda ya kamata a ce sun samu an samu sauki haka to haka zalika sauran jihohi sun fara wayar da kan jama'a musamman a manyan biranen su da kuma yankunan karkara haka ita kuwa jaridar premium times da ita ma ake wallafa a najeriya daga cikin labaranta na yau mm. ta rawaito cewa hukumar tantance 'yan ƙasa a Najeriya ta ce dukkanin shafukanta na intanet suna aiki kuma jama'a za su iya shiga domin samun damar yin amfani da su ciki mm. har da hukumomin tsaro. a cikin wata sanarwa da ta fitar yau hukumar ta musanta zargin cewa ta hana hukumar kula da ayyukan 'yan sanda shiga rumbun adana bayananta na intanet eh. a cewar jaridar shugaban sadarwa na nimc dr kayode adegoke ya karyata rahoton cewa sun hana hukumar kula da ayyukan 'yan sanda shiga rumbun adana adana bayananta na intanet din. Ce dai akwai baraka su eh. kamar yadda jaridar ta ke kokarin bayyanawa. Ah, haka. Mm. To daga Najeriya bari mu leƙa makwabciyar ta jamhuriyar Nijar eh. inda jaridar Actu Nijar ta wallafa labarin da ke cewa matasa a ƙasar sun kaddamar da gangamin wayar da kai don yaƙi da matsalan sare dazuka eh. saboda lura da cewa duk sallar layya ana samun karuwar neman itatuwa domin sarrafa naman layya. Haka. A baya-baya an fitar da wata kididdiga wato a baya bayan nan an fitar da wata kididdiga da ke cewa ana kona kusan tan dubu hamsin na itace a birnin ya mai kaɗai wannan yakin yana taimakawa wajen rage sare dazuka da gurɓacewar iska da kuma gurgusowar hamada san kasar niger na ɗaya daga cikin kasashe da ke fuskantar wannan gurgusowar hamada, mm. haka a nan kuma jaridar arab news ta wallafa labarin da ke cewa shugaban brazil luis inacio lula da silva ya zargi isra'ila da aikata kisan kiyashi a zirin gaza jaridar ta ce shugaban ya bayyana hakan ne a wani taron manema labarai tare da shugaban faransa emmanuel macron a birnin paris yanzu ka lula yana ziyara a faransa muna godiya abida to bari mu sake koma tare da najeriya inda haƙuri a lokaci da aka cutar da mutum daga cikin dalilai da ke bayar da dama ga dawamar ko kuwa zalunci da ake wa al'umma sau da dama dai za a yi wahala kaga mutane na gwagwarmayar watar hakkinsu da aka danne muddin wanda ya zalunta ko ya fi su karfi ballantana ma kuma a yi batun idan ya shafi hukuma sai dai bincike ya nuna cewar a yanzu wannan shiru ya fara zama tarihi kamar da za a ji a rahoton wakilinmu ahmad alhassan daga yola shiru ko kyale shi da halinsa ya sa gaba gadi mutane kan cutar da 'yan uwansu ba tare da din sakamakon da hakan zai haifar ba hakan ne faru da musa ibrahim dan adaidaita da ya karbi babur a wajen wata fitacciyar hajiya a yola da sunan idan ya kammala biyan ta zai mallake shi na karbi lon na mashin mun yi yarjejeniya na kuɗi kaza zan kawo da lokaci ya yi mun zo mun yi lissafin kuɗin da muka yi da ita daidai kuɗin mashin ya fito amma ta rikirkice min sanda ta ƙara min naira dubu arba'in da biyu a kai kai kana ganin cutan ka a kai kenan bare na ne a kai to kai ba wani mataki da ka ɗauka eh ba matakin da na ɗauka don ni ina son in mallake mashin in ne irin wannan shiru wani basara ke tsammani daga wajen wasu magada da ya so ya yi kwanciyar magirbi akan gonar gadon su sai dai a yanzu haka ana can alƙalai na shiga tsakani e, wani gona ne da sarkin garinmu ya so ya kwace e, wanda mahaifinmu ya rasu ya bar mana e, eh, shine muka tashi fa muka jajirce muka ce ba zai taba yiwuwa ba yanzu haka gonan yana nan ko noma ma ba a yi a cikin sa e, tsawon shekara biyu kenan muna ta gugurmaya yanzu haka da shi a kotu muna ta bugawa e, abun ya gagara ci ya gagara yawa mu kuma mun jajirce mun ce san ba zai yiwuwa duk abin da ake tsoro shine bita da kulli daga wajen macutan dan haka na tambayi malam usman ko ba sa fargaban matsin lamba daga wajen basaraken barazana kam ai wannan kam sai dai kara kuma ya yi iyayensa amma mu saboda har ga Allah mu mun tsaya mun ce sam ba zai taba yiwuwa ba e, ko da ya so dai ya matsa mana lamba dai a wasu lokutan mukan tare ma mu dan bar masa eh mu dan bar masa garin na dan wani lokaci da muna gamuwa a kotu da shi a yanzu hukumomi sukan ci karen babu babbaka saboda yadda al'umma suke kasa kalubalantar ba daidai ba da aka yi sai dai yanzu kura ta yi takalmi in ji comrade abubakar abdulsalam shugaban kungiyar fafutuka na pmdi a takaice domin al'umma sukan yi turjiya kuma suna samun goyon bayan kungiyoyi irin tasu. kamar da na baka misali da farko akwai mutanen faran waɗanda sojoji sun addabe su a can wanda kuma sun kawo ƙorafi wajen ke muka zo muka rubuta birge kwamanda takarda inda na ji daɗi shine tun daga aka aikata wannan abun har zuwa yau ba sake jin wani ƙorafi da abun da ya haɗa wayannan mutanen yanki gaba ɗaya da soji a wannan wajen ba. haka kuma 'yan sanda daban-daban wanda wani zai zai kama wani ba gairwa dalili kulle ya zarge shi da wani zargi wanda ba ta da tushe ya karbi kudi a hannunsa na karuta petition zai samu kwamishinan yan sanda wanda ya kai ga an cire wasu DPO ma daga wasu sessions ɗinsu. sai dai mafi yawan jama'a na ganin ɗaukan matakin zanga-zanga ne kawai hanyar kwato hakin cin zali daga hukumomi da kun mutane sai dai comrade ya ce. zanga-zanga shine mataki na karshe ga farin hula ko kuma ga duk wani talaka na ƙasa saboda haka zanga-zanga in ba saurari mutum bane ake yin ta domin saboda a nuna mu duniya ga korafi da kuka gabatar amma an ke ɗaukan mataki da ya dace wa'annan hakkin daukan mataki na wannan abin da ku gabatar yake kansu sun gagara wani abu shine ake zanga zanga muddin masu tsoron bin hakkin su ba su kare ba babu yadda za a yi a dasa aya akan wannan kashin dankali da ake wa masu kananan karfi ana zaluntar su bare kuma har kungiyoyin fararen hula irin PMDI su kawo dauki Ahmad Alhassan Yola Arafai Hausa. muna najeriyar inda babban hafsan tsaron kasar janar christopher christopher musa kenan ya yi kira da a gina katanga a daukacin iyakokin najeriya hudu domin kawo ƙarshen matsalolin tsaro da kasar ke fuskanta musamman boko haram da iswap da suka tsananta kai hare-hare arewacin kasar janar musa ya bayyana haka ne yayin wani taro kan tsaro da aka gudanar a abuja babban birnin kasar a ranar talata inda ya bayyana katange iyakokin kasar a matsayin mai matukar muhimmanci yana mai misali da yadda kasashen pakistan da saudiya suka katange iyakokinsu da afghanistan da iraki a matsayin abin koyi dangane da wannan lamari ne muka tattauna da dr kabir adamu shugaban kamfanin tsaro na beacon security and intelligence a nigeria a matsayinka na masanin tsaro ya kake kallon wannan bukata da ya gabatar Ah, to lalle ba shakka ya yi batun gina katanga to amma ah, matsayinmu na masana da muka tsaya muka ɗaya nazari sai muka ga abu ne mai wuya ah, girman iyaka da najeriya take da shi da wayansu ƙasashe kilomita ne dubu hudu da ɗari hudu da saba'in da bakwai ban san wata ƙasa ba wadda ta gine katanga komai ko kuɗinta wadda ya kai yawan tsayin wannan akwai ƙasashe kusan guda hudu ko biyar waɗanda suke da wannan girman wannan iyakan tsakanin Najeriya misali kaga kasar Niger girman kilomita dubu ne da ɗari hudu da ɗan wani abu a kai sannan na Cameroon ne ya fi girma duk wani wanda yake nazartan al'amura ya san cewa Najeriya ba ta da wannan kuɗaɗen to abu na ɗaya kenan rashin kuɗin nan abu na biyu shin in ma aka samu aka gine ɗin aka aro kuɗaɗen ko aka samu kuɗaɗen daga wani hanya shin menene tasirin shi wannan ginin in an yi shi na farko dai ba wani shaidu na tsaro wanda ya nuna cewa gine katanga yana hana gagga gaggan barayi Eh, irin wayannan na ƙasa da ƙasa wanda ake ce organized eh, criminal har da 'yan ta'adda eh, hana shigowa da abin da suke son shigo ko yanzu ƙasar Amurka yadda ta gine tsakanin tsakaninta da ƙasar mexico ai bai hana shigowa da ƙwayoyin nan ba da kuma safaran ɗan adam da ake yi wani lokaci sai su gine rami daga ƙasar mexico har ramin ya bullo a cikin kasar amurka to a takaice dai ba wai gina katanga ba ne mafita misali kaddara an amince an samu kuɗin za a gudanar da wannan aiki suwaye za su gudanar da wannan aiki a cikin yanayi na tsaro wanda wasu lokuta ayyukan ci gaban ƙasa ma ana kasa yi domin barazanar su waɗannan 'yan ta'adda to nan Najeriya in da na diba baya yadda muke yi karshen ta zai mu ɗaukowa za mu yi daga waje in kuma ba mu dauko daga waje ba to daga nan gida za a dauko. a mai yiwa kila su rundunar sojan Najeriya sai ta ba su kariya don su samu su gina din to amma abin da zai wanda kusan dole ne mu yi la'akari da shi shi ɗan ta'adda bayan an gama ginewa yana iya zuwa ya zo ya saka bam ya tayar da shi to kaga duka wannan kuɗaɗen da aka saka ya zama na banza. Yawwa ina ga makomar dangantakar diplomasiya da tattalin arziki na waɗannan waɗannan ƙasashe makwabtan Najeriya idan har Najeriya ta ce za ta yi wannan aiki? To ba shakka zai shafi dangantaka har dai na kudda kud tsakanin al'umma ba wai na misali na gwamnati ba. Al'ummar da ta saba tana cinikayya tare tana cuɗanya na al'ada iri-iri a zuwa ce a yi katanga ta to kaga an raba ta kuma zai shafi makomar ƙasashen duka biyu. A matsayin ku na masana kamar mai shawarar ku wurin ganin an kawo ƙarshen waɗannan matsaloli da Najeriya ke fuskanta yanzu haka. To a kyautata ta shugabanci uh, gwamnati adila wadda za ta ringa kula da bukatar dan kasa wadda kuma za ta yi kokari ta ringa tafiya da kowa inda dai mutum yana bin doka abu na biyu shine inganta bangarori na gwamnati yanzu suna da karfi na yin ayyukansu ana sa ido in sun kauce a ladabtar da su abu na uku shine tabbatar da cewa tattalin arziki da walwala na 'yan ƙasa an inganta shi ta yadda za su kauce ma bin uh, laifuka wadda za su saba ma dokar ƙasa uh, baya ga haka sai amfani da dabara na tsaro inganta misali inda ya kamata a gina katangan a gina ba wai duka wannan kilomita dubu hudu da za a gine ba sai kuma amfani da kimiyya wurin sa ido wato abin da na kira surveillance yanzu an yi amfani da kimiyya wurin shi wannan din sai kuma haɗin kai tsakanin ƙasashen da ke kusa da juna wurin sa ido a kan iyakansu. To Dr. Kabiru Adamu muna godiya kwarai da gaske da wannan dama da ka bamu muka tattauna da kai. To masha Allah ni ma na gode kwarai. To madalla a nan muka kawo zangon farko na shirin namu wanda idan aka biyo mu a zagaye na biyu za a ji